أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan agusta shekara ta 2025 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijari kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka أحكام الجنائز وبدعها نشط محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكوانا أشافي نتري أكو دتلاتين دا أكو كاركشن بدؤي قدا أربعين دا ليا wanda guda 241 wanda malam ya tattaro da mutane suke yi a yayin da ake ziyartar makabarta ko jana'iza a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyu da goma. za mu tashi a kan bidi'a ta biyu da goma sha biyar. malam yace daga cikin bid'o'i wanda mutane ke gudanar da shi ko aiwatarwa اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها واتو اتخاذ المقابر مساجد ɗaukan wajen sallah masallatu a mai da shi makabarta bisalati alaiha da yin sallah a kan a cikin makabarta ko masallaci da aka sanya gawawwaki a cikinsa wa inda ha da kuma inda gawar take a zo daidai gawar a tsaya a yi sallah ana kallon gawan ko ana fuskantar gawan ko a juya wa alkibla baya ko a kalli alkibla amma ana daura da gawar wannan yana daga cikin bidu'o'i wanda mutane da yawa suke yin sa za ka ga akwai ɗaiɗaikun mutane wanda suke yi wa shehunansu haka da kuma malamansu da ake maida kabarrukansu warin bauta mutum zai zo wurin ya yi sallah saboda yana da yakinin cewa in ya yi sallah a wurin wai Allah ya karɓa. zai zo kuma ba ma alƙiblan yake kallo ba sai dai yana kallon kabarin wannan shehin ko wannan malami malam yace ka duba al shafi na tara da alfatawa, mujalladi na biyu shafi na 186 zuwa 170 daga 178 zuwa 186 sannan ya zo a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya sannan ya zo a cikin al'iktiba shafi na hamsin da biyu malam ya ce raji'il matsala ka koma kan matsala ta ɗari da ashirin da takwas faƙara samina wattasi'a a faƙara ta takwas da na tara mun warware wannan bayanan to yanzu ana dawo maka da shi ne a dunkule ba a buƙatar ta bayanan da ke ƙarƙashinsa bidi'a ta biyu da goma sha shida malam ya ce dafnul mayyiti fil masjidi au bina'u masjidin alaihi binne mamaci a masallaci ko kuma masallaci a gina kabari a cikin masallacin wannan duka za ka ga sufaye su suka fi kowa yawaita yin irin wannan aiki a lokacin da shehunansu suka rasu ko suka mutu za ka ga an binne gawar wani malami ko wani shehi a cikin makabarta ko a cikin masallaci ko kuma masallaci ne sai a ɗauko wannan gawar a binne ta a cikin wannan masallaci to kaga duk wanda ya san wannan to baya fa halatta ya je sallah a ciki dan ko ya yi sallah bai da sallah kuma ga tsinuwa ga laifi babba da yake da shi tsakaninsa da ubangiji Allah ka kiyashe mu malam ya ce islahul masajid in ka duba wannan littafi shafi na ɗari da 181 zaka tada wannan a cikin matsala ta ɗari da ashirin da takwas faƙara ta tara ya warware wannan maganar a cikinsa bid'a ta ɗari biyu da goma sha bakwai Istikbalul qabri fi salati ma'astidbari al-ka'aba malam ya ce daga cikin bid'a wanda mutane ke aiwatar da shi a yau akwai istikbalul qabri fi salati fuskantar kabari ana sallah ba fa alƙibla ba duk inda kabarin yake to nan ake fuskanta in yana kudu kudu za a kalla in yana arewa arewa za a kalla in yana yamma yamma za a kalla in yana gabas to ba gabas din ake kallo ba kabarin ake kallo ana fahimta malam yace ma'astidbaril ka'aba tare da juyawa ka'aba baya kaga an kalli yamma kenan an juya wa alƙibla baya sannan ana kallon ne ana kallon yamma to wannan yana daga cikin aiki wanda mutane suke yin shi da sunan ibada musamman na ziyartar makabarta ko kuma kabarin wani malami daga cikin malamai malam yace ka duba al shafi na 218 bid'a ta 218 malam ya ce ittikhazul quburi idan ɗaukan ƙabarruka abin biki wanda ake taruwa a yi biki a wurin biki shine za a tattaro wannan za su zo wannan za su zo za a taru a dandale a wurin to wannan yana daga cikin ababen da wato musamman sufaye suke yi a kabarrukan shehunansu ko malamansu za a taru a yi matattara a kabarin wani malami daga cikin malamai ana ziyartarsa lokaci bayan lokaci malam ya ce ka duba iktiba shafi na 148 sannan ka duba igasatun Lahafan, mujalladin farko shafi na 190 zuwa 193 ka tadda bayanai akan wannan sannan ka duba al shafi na 85 zuwa 90 mana ce ka bincika faƙara ta goma daga cikin matsala ta 128 ka samu bayanai gamsassu a cikin wannan saboda an wuce a baya babu bukatan nana tashi da dawo da shi bid'a ta 219 manan yace ta qindilin ƙindilin alal ƙabri liyatuhu fayazuruhu sanya a ci balbal ko kuma fitila irin ta hannu akan kabari liyatuhu zuruhu saboda a zo masa a zo a yi masa ziyara in aka sa za a zo a taru a wurin kabarin wannan malamin a dinga kawo masa ziyara saboda in an kawo ziyara ko kuma an zo wurinsa akwai wani abin da ake samu na fa'ida kamar yadda suke rayawa mana ce ka duba al na ibn al-hajj na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da uku haka shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas sannan ka duba igasatul lafan shafi na ɗari da casa'in da hudu zuwa ɗari da casa'in da takwas sannan ka duba a tsariƙatul muhammadiyya mujalladi na hudu shafi na 236 sannan ka duba al-ibda'u shafi na 88 mala yace al-mas'alatu al-musharu ilaiha anifan matsalar da muka yi ishara zuwa gare ta ɗazu, faƙara lamun malam yace ka duba faƙara ta lamun zaka tadda wannan bayanai a cikinta a can baya mun riga mun tattauna ta mun karanta ta a farko-farkon littafin to babu bukatan yanzu a ƙara nana ta ta a dawo da shi malam ya ce bid'a ta ɗari 220 nazarul zait wa sham'i da israji ƙabrin au hablin au shajaratin nazarul zait shafa wato mai wa sham'i da kuma kandir li israji qabrin dan a haskaka kabari au jabalin ko kuma dutse daga cikin duwatsun da aka sanya wani malami a ciki ko shehi daga cikin shehunansu au shajaratin ko kuma bishiya wanda aka canfa wannan bishiyar cewa wannan bishiyar akwai abu kaza da kaza da ake samu kaga lokacin na Umar ɗan Khattab Allah ya kara yadda a gare sa wannan bishiyar da Allah ya ambace ta a cikin suratul fath innal ladina yubayi'unaka tahta ash-shajara to wannan bishiyar zamanin sayyidina umar kada mutane su fitunu da ita sayyidina umar ya ce a yanke ta saboda kowa idan ya zo sai dinga kallon bishiyar kallo na wani irin sai ya ji tsoron kada mutane wata rana su koma suna bauta wa wannan bishiyar saboda kaga Allah ya ambaci bishiyar bishiyar da aka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sulhu da biya a ƙarƙashinta Allah ya ce ya yadda da su kuma ya ba su aljanna to wannan bishiyar da Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani yanayin yadda mutane suke kamba mata sai na umar ya ce a sare ta to kaga dai babu ita ko to inda akwai ta har yanzu to Allah kaɗai san yadda za ta kasance ana ganewa Allah kaɗai san yadda za ta kasance saboda yanayin yadda mutane za su ɗauke ta yadda mutane za su gudanar da ita yadda mutane za su kamba mata kamar lokacin da aka ci misira da yaƙi amurɗan a shine gwamna kuma shine kwamandan yaƙi tun lokacin da aka gama ƙadisiyya da ma'arkatu ajnadin da aka gama wannan sai sai da umar ya aiki amru dan as ya tafi misra a je a bude misra a lokacin ne misra ta koma daula ta musulunci da ya je ya tallata suka yi ta yaki tun shekara ta goma sha biyar misra ba ta fada hannun daula ta musulunci ba sai a shekara ta ashirin da ɗaya kaga saura shekara nawa biyu sai na umar ya rasu shekara ta ashirin da ɗaya misira rankatakaf ɗinta ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci sai na umar sai ya sa a murɗan as tun da shi ne kwamandan sai ce ya zama gwamnan garin to sai a murɗan as tun da gashi nan sun faɗa musulunci mutanen misira sai suka kawo masa damuwa suka ce kogin nil duk shekara sai an jefa mata budurwa sannan kogin ke cikowa a amfana da ita yanzu yaya tun da sun musulunta za su yi kamar yadda suke yi duk shekara ne sai amurɗan a sai ce a'a ba zai yi ba amma bari in tura wa amirul mu'minin ya san wannan matsalar da aka gaya wa sayyidina umar sai sayyidina umar ya ce a rubuta sako min abdullahi umar bin khattab amirul mu'minin daga bawan Allah umar dan khattab shugaban mu'minai ni umar ina umurtan ka kai kogin nil idan kai kake gudanar da kanka ka kafe ba da ruwa in kuma akwai ubangijin da ke gudanar da kai to ka ci gaba da gudana da izinin ubangijin da ke gudanar da kai saƙo ne ya rubuta ya ce a jefa a cikin kogin tun daga ranar ba ta ƙara kafewa ba kaga karama ce tawa sai da na umar sannan kuma yana nuna maka ƙarfin imaninsa da tawakkalinsa gawa Allah saboda Allah ce in ana inda zanna abdibi ni ubangiji ina inda bawa na ya zace ni in ka tunanin ina tare da kai to ina tare da kai in ka tunanin bana tare da kai to bana tare da kai kaga wannan yana nuna maka darajar sayyidina Umar dan Khattab da yake da shi har ya kasance maganar sa yi tasiri a cikin al'umma shi yasa ko lokacin da ya sauke Khalid bin Walid ya ce ba na cire Khalid dan Walid saboda wani laifi da ya mun bane ko kiyayya ko makamancin haka na fahimci mutane suna tunanin duk yakin da Khalid bin Walid ya jagoranta za a samu nasara ni kuma ina so in nuna musu ubangijin Khalid dan Walid yake bada nasara ba Khalid ba shi sa na cire khalid kaga agwarar tauhidi da yadda da Allah da tawakkali ga Allah ya ce na yi haka ne saboda mutane su sani cewa ubangijin khalid ɗan walid shi yake ba da nasara ba khalid ɗan walid ba to kaga wannan shine tauhidi a gwararta wanda suka kwankwada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ci gaba da cewa har ila yau wannan ya ce ka duba madkhal na ibn al-had sannan ya ce ka duba al-islah da al-iqtida islah shafi na 232 zuwa 233 sannan al shafi na 151 sai malam ya ci gaba da cewa ka duka bid'a ta 221 yace qasdu ahli al-madinati ziyarat al-qabr an-nabawi kullama dakhalu al-masjida aw kharaju minhu qasdu alil madina nufin da mutanen birni wani gari daga cikin garurruka za su yi ziyaratar kabarin nabawi ziyartar kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullama dakhalul madina duk lokacin da suka shiga madina wato sai ya zama na cewa aukara kharaju minhu ko kuma suka fita duk lokacin da za su shiga madina to su manufarsu kabarin manzan Allah ba masallaci ba ai kana zuwa masallaci saboda darajar ne sallah a cikinta saboda kana so ka nemi yaddan Allah sallah a cikin masallacin madina kana da lada dubu ɗaya sallah a masallacin baitul maqdis kana da lada ɗari biyar sallah a cikin ka'aba kana da lada dubu ɗari raka biyu kawai to amma saboda rashin fikihu da rashin wato tasirin da sufaye bautan kabari ya musu shine ba sa damuwa da zama a makka sun fi zuwa madina su daɗe a madina saboda haka ko bukin za a masa zai ce maka shi a bashi bukin ɗin kwana uku a makka sauran kwanakin a bashi a madina saboda shi a tunaninsa zai dinga ziyartar kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne irin wannan manufa malam yake magana a kai, duk lokacin da suka shiga madina manufarsu kabari in za su fita manufarsu kabari kaga ba ziyartar masallaci don su samu wannan lada da wannan daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba malam ya ce ka duba an raddu alal akhna'i shafi na hudu ya zo a hamsin zuwa ɗaya, ya zo a shida, ya zo a bakwai, ya zo a takwas, sannan kuma a shifa في حقوق المصطفى نا للقاضي عياض نا القالي عياض مزلد نبي شاتنا سبعين دترة المسألة المتقدمة فقرة عاشرة يتي مسألة تشودي أبايا أفقرة تقوم سمانا يسوكي لي وقد كره مالك ذلك فقال imamu malik ya ɗauki hakan makruhi mutum ya shigo madina saboda wai kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in zai fita manufarsa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ce lam yablughni an auwali hadhihi umma wa sadriha annahum kanu na dhalik imamu malik muballagat ɗansa kenan ya ce ni dai labari bai iso gare ni ba daga farkon wa'annan al'umman su ne sahabbai wa sadriha da wato kirjin wannan al'umma wa'anda suke bin su sahabban ne su ne mutanen farko kuma su ne kirjin wannan al'umma annahum kanu yaf'aluna zalik cewa suna yin haka wai suna shiga madina saboda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in za su fita manufarsu kabarin wa yukrahu illa liman jaa min safarin aw aradahu malam yace imamu malik ya ce ana kyamatan mutum yayi haka sai dai ga mutumin da ya zo daga tafiya to babu laifi matafiyi ne ba wanda ya shigo haka kurin ba shine ce illa liman jaa min safarin sai dai ga wanda ya zo daga tafiya au aradahu ko kuma yi nufin tafiya kaza naqalahu alqadi iyad haka imamu alqadi iyad ya nakalto wannan maganar daga imamu malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a cewa mutun ya nufi mutanen madina su nufi ziyaran kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe idan sun shigo madina kada su shiga gida su je su duba kabarin in kuma za su fita ma haka su yi haka wannan imam malik ya ce makaruhi ne malam ya ci gaba da cewa a bid'a ta 222 222 as-safaru li ziyarati qabrin qabrihi sallallahu alaihi wa sallam yin tafiya domin ziyartar kabarin manza Allah sallallahu Alaihi wasallam kawai takanas ta Madina ka ce kawai ziyartar makabarta ko kuma kabarin manza Allah ya kai ka Madina to wannan shi ma daga cikin bid'a da mutane suke kana ziyartar Madina saboda kana so ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manufa na farko na biyu in ka gama sannan ka je ka yi wa manzon Allah eh, sallama da salati dan manzo Allah ce duk inda kuke a duniya idan kuka yi min sallama ko salati yana isowa gare ni da wanda ke birnin Sin da wanda yake Wuhan da wanda yake a Tajikistan da wanda yake a Sovakistan da wanda yake Kazakhstan da wanda yake can wato garin su Shanzon dukkansu ba bambanci da wanda yake cikin madina saboda haka da wanda yake can nesa da wanda ke kusa in kai salati iri ɗaya ne zai zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma babu bambanci kamar yadda wasu suke raye hakan malam ya ce ka duba albida'atu shafi na ɗari da saba'in da biyu bid'a ta ɗari biyu da ashirin da uku wanda mutane ke aiwatar da shi ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam fi shahari rajabin ziyartar da ake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a watan rajab za ka ga ai ka'aba ta fi cika lokacin za ka ga mutane na ta tafiya to daga nan za a je shi za ka ga yawancin sufaye ba sa yi sai watan rajab saboda su a wurinsu akwai wata falala da ake samu a watan rajab har a ciki anan akwai larabgana eh larabgana eh larabgana a wannan wata ne na rajab sannan kuma a shine daren takutaha an gane da daren takutaha da kuma rijiya bakwai ruwan rijiya bakwai da ake yi ba duka a wannan watan ne ake wa'annan bidiyoyi to shi ma wannan yana daga cikin bid'a wanda mutane suke aiwatar da shi malam yace bid'a ta 224 at-tawajjuh ila jihati al-qabr al-sharif inda dukhul al-masjid wal-qiyam fihi ba'idan 'an al-qabr بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة Allah ya kyauta malam ya ce, a tawajuhu ila jihatil al sharif idan mutum ya shigo ah, masallacin maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya shigo masallaci me yake ya kamata ya fara yi tahiyatul masjid ko gaisuwa ga masallaci to su ba haka suke ba in sun shigo direct suna fuskantar kabarin maza Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu da gaisuwar masallaci inda dukhulil masjid a yayin da suka shiga masallaci wal qiyamu fihi da tsayuwa a cikin masallacin ba'idan anil qabri sai ya nisanci kabari bi ghayatil khushu' da makura ta samun tsoro da zai nuna tsoron Allah da sakankan cewa wadi'an yaminahu ala yasarihi sai ya daura hannunsa na dama akan hagu haka ka annahu fi salati kai ka ce yana sallah ne haka zai tsaya ya natsu to duk lokacin da ka shiga masallaci manzala ka ga ya haka kuma ba sallah yake yi ba to irin wannan aqidar ce cewa an ka shiga masallaci kar kai sallah ka tsaya kai haka ka natsu kaman kana sallah duk wanda zai ganka zai ci mm, wannan akwai tsoron Allah to abin da ke kai su cikin masallaci kenan malam yace wa qad ra'aytu zalika sanata 68 ya ce na ga wannan abin da ya faru a shekara ta 68 faƙafa sha'ariyun likasarati man ya fa'alu zalika siyama minal al ya ce ya ga wani ya tsaya da tarin gashi saboda mafi yawan wa'anda suke yin irin wannan musamman ma baƙi za su zo masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su tsaya suna wannan aiki to malam yace wannan yana daga cikin bid'a wanda suke yi a wannan lokaci ka duba albid'atu shafi na 194 malam ce bid'a ta 225 su'aluhu sallallahu alaihi wa sallam al-istighfara idan suka shiga ah, suka shiga masallacin Madina sai su je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna roƙon sa ya gafarta musu yanzu haƙƙin waye gafara kaga haƙƙin Allah wa qira'atu ayatin da kuma karanta wata aya walau annahum idh zalamu wannan ayar suke karantawa da da za su zalunci kawukansu suka suka zo maka ja'uka fastaghfirullah suka nemi Allah ya gafarta musu lawajadullaha ghafurar rahima za su tadda Allah mai yawan gafara mai jin kai saboda haka su sun zo maka ne ka gafarta musu haka ba suke kaga suka yi wa aya tawili abinda aya take magana daban abinda su kuma suka fassara ta daban malin yace ar-raddu 'ala al-akhna'i ka duba wannan littafi na ar-raddu 'ala al-akhna'i shafi na 164 zuwa 165 zuwa 216 sannan kuma as-sunan wal mubtadi'at shafi na 68 bid'a ta 226 malam yace at-tawassulu bihi sallallahu alaihi wa sallam yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko me mutum zai zai ce da amin dan darajar manzon Allah to kaga wannan tawassuli ne wacce take ta bid'a ana ganewa ba a yi ana fahimtar wannan to wannan shi ma yana daga cikin bid'o'i da suke yi zai dinga tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ka duba albid'u shafi na 200 zuwa 203 bid'a ta 227 al-iqsamu bihi ala ta'ala rantsuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah sai ce ya rantse da kaza kaza sai ce ya rantse da manzan Allah ko makamancin haka shi kaza zai yi ko kaza ba zai yi ba da wa ake rantsewa da Allah saboda manzan Allah da kansa ya ce man kana halifan falyahlik billah aw liyasmut duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah ko ya shiru in ba za ka rantse da Allah ba to yi shiru amma kada ka rantse da kowane abu saboda duk girman ne girma ai bai kai bai kai Allah ba saboda haka shi sa ma Allah ya sanya kafara ga wanda ya rantse da shi kuma ya warware wannan rantsuwar sai yayi kafara saboda haka a shi ma wannan yana daga cikin nau'i na bid'a wanda suke aiwatar da shi bid'a ta 228 al-istighasatu bihi min dunillahi ta'ala neman agaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koma bayan Allah maimakon a nemi agajin Allah sai a nemi agajin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma kaga wani wai yana buga misali akan cewa idan kai tuntube wai ka kira sunan manzan Allah wai tamkar ɗaya yake da wanda barayi suka shigo gidansa ya kira 'yan sanda ana ganewa wai ɗaya suke ana ganewa saboda haka kaga in ya kira shayi ko ya kira manzan Allah duk ɗaya ne a wurinsu ana ganewa saboda haka da wanda ya tuntube ya ambaci sunan Allah wato gara a ce ya ambaci sunan manzan Allah da ya ambaci sunan Allah idan ka ce mai shirka ne sai ce maka a ah, to yanzu ya aka yi zama shirka in barayi suka shigo gidanka sai ka kira 'yan sanda to ya za ka haɗa wannan kaji shi na shi falsafa kenan saboda haka ya kwatanta rayayye da matacce ana ganewa saboda kaga shi abinda kwakwalwarsa take gaya masa in an ce kada a kira sunan manzan Allah kaman an kaskantar da manzan Allah ne shi abinda kwakwalwarsa ke gaya masa kenan kuma ya manta cewa shirka kai saboda nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba idare kuma wanda ya isa kadai ya kubutar da kai daga wannan shine Allah allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun kaga Allah ce tabbas irin wa'annan sune shiryayyu wanda duk wata musiba idan tuntube menene musiba ce ko to sai ka kira sunan Allah kaga ka mai da al'amarin ka zuwa ga wa kenan Allah kuma Allah zai ji zai ji kuma zai saurare ka kuma zai biya maka bukata sabanin in ka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kai shirka kuma ka saba wa ubangiji ana jiye maka tsoro idan ka mutu da irin wannan kuduri za ka samu matsala alaƙarka da ubangiji agaji ana neman agaji ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai bid'a ta 229 qat'uhum shu'urahum wa ramyuhum wa ramyuha fil qindil kabir al-qarib min at nabawiyya yanke gashinsu da kuma jefar da gashin filƙindinil kabir a cikin wato kayan da ake ajiyewa na bola alkarib min turbatin nabawiya wacce take kusa da ƙasar wato madina ko na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wai sai a jefar da shi a wurin idan ka yanke gashinka ka jefa shi a cikin wannan katon wato kayan bola ko kuma wajen da ake sa roban bola a ciki to idan ka yi haka shi ma wannan wani nau'i ne na bid'a wanda suke kururuta shi kuma suke ɗaura mutane a kansa bid'a ta ɗari malam ya ce ka duba al'ibda'u fi mabaril ibtida shafi na ɗari da da sittin shida. sannan ka duba alba'isu shafi na saba'in bid'a ta ɗari biyu da talatin malam ya ce attamassuhu tamassuhu bil qabri sharif shafa kabarin manzan Allah sallallahu alaihi sallam dan neman tabarruki za su zo suna shafawa haka shi sa wani abun in baka gani ba za zaka ce kaga ake sai kaga wani ya zo da leta yana neman hanyar da zai jefa saboda an ba shi ya tura manzo Allah sako kuma wallahi za ka yi mamaki ni ba labari aka bani ba ni da idona na gani ne wani yana ta kokari ya rike farin takarda yana ta kokarin sai ya jefa a wurin ba askaran nan da ke gefe tun kuɗe shi sai ya fage da kuka ka san su a wurin su kin manzo ne eh makiya manzo haka suke gani su duk abin da aka ce kada ka yi a ɓangaren sai ce kana kin maza Allah ne kaga da shi ake rudar da wawayu a cikin musulmai sai ba inda za a ce musulmi na ke duk mutumin da ke kin maza Allah kafiri ne ai ana ganewa duk mutumin da ke kin maza Allah kafiri ne to amma sun kasa bambance haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce kada a yi wannan saboda girman Allah Allah ne hana sai su ce kana kin manza Allah iyayya kake yi wa manza Allah shi zaka ce ka ai kaga da wannan suke kokarin fesa wa mutane guba a nuna musu cewa ku ahlus sunna ba ku kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirye da mu malam ce ka duba al na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na 263 sannan as-sunan shafi na 69 sannan al-ibda'u shafi na 166 bid'a ta 231 shine taqbiluhu sumbatan kabarin manzo Allah mutum ya je ya sumbace shi haka ya sumbaci kabarin to duk wannan yana daga cikin bid'o'i wanda mutane suke yi a wannan lokaci shine ma na ce taqbiluhu minhuma shi ma batan kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk yana cikin wa'annan abin da suke yi na bidiyo'i wanda suna ɗaukan shi a kan cewa tsari ne na addini Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci za mu kwana a nan sai mu tashi a kan bidiya ta ɗari biyu da talatin da biyu insha Allahu subhanahu wa ta'ala shine at-tawafu bihi zagaye kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma wannan yana daga cikin bid'o'i wanda wato wajibi ne a haskakawa mutane saboda su san shi kuma su nisanci irin wannan kudirin da kuma wannan aiki da mutane suke aiwatar da shi saboda ya saba wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanayin lokaci anan za mu dasa aya in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam na'am na'am mai tambaya na tambaya cewa misali ne mutum ya je madina kuma da ya je madina ya shiga masallaci ko mai shiga ba ya shiga ya yi ibadarsa amma wani uziri ya sa bai samu kai ziyara wurin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba har ya fita daga madina shin ya yi laifi sai mu ce ya yi kuskure abinda ake so idan mutum ya gama sai ya je ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sallama ya yi masa kuma salati don wannan yana daga cikin karantar wadda magabata suka yi ga duk wanda yake wato bako ne amma ɗan gari babu laifi in kuma cunkoso ne ya sa bai samu daman shiga ba saboda ana cinkoso kuma yana tsoron kada ya cutar da wani ko kuma shi lafiyarsa ya samu matsala saboda wajen cinkoson shiga sai an shiga wurin to wannan za a ba shi uzuri amma in son samu ne ya masa gaisuwa a duk inda ke kuma ya masa salati don ya samu cikakken lada akan yin haka Allah ka shirya da mu akwai alhaji kabiru da muka yi wa addu'a kwanaki da bai da lafiya jiya Allah ya masa rasuwa ya karbi kayansa ya rasu jiya kuma an binne shi kusan karfe biyar aka yi masa jana'iza ya rasu a kano kuma aka binne shi a nan garin kano muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa tsawon jinyan da ya yi Allah ya sa ya zama kafara ga zunubansa ababen da ya bari Allah ya musu albarka na iyalai dukiyarsa kuma Allah ya shiga lamarinsa da kuma iyalarsa ‘yan uwansa Allah ya ba su haƙurin wannan jarabawa mu kuma Allah ya ƙara mana haƙurin rashinsa a cikinmu mu kuma idan Allah ya ƙaddara ta mu ta zo ya ba mu ikon cikawa da kalman shahada kuma kada ya batar da mu bayan tafiyarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa da dukkan sauran ƴan uwa da suka riga mu gidan eh, gaskiya akwai Alhaji Muhammad Alfa shi ma akwai dan uwansa yana kwance ba lafiya sosai Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ya zama kafara a gare sa dukkan yan uwa da suke kwance a gida ko asibiti ba su da lafiya Allah muke roƙo ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyar da ya ara mana wajen neman yardansa wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi da zuriyarsa daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ka karba mana ayyukan mu ka yafe mana kurakuran mu idan mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada kuma ka sa aljanna firdausi ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk